shugaba donald trump da abokin hamayyarsa joe biden sun fafata a wata muhawara kasa da mako biyu kafin zaben shugaban kasar na ranar uku ga watan nuwamba sun yi magana akan manufofi da suka sha bamban kan yadda za su jagoranci kasar in sun ci zaɓe bangarori biyu masu hamayya da juna a libya sun rattaba hannu kan yarjejeniyar tsagaita wuta ta dindindin bayan tattaunawar sulhu da majalisar ɗinkin duniya Daniel ta yaba da babbar yarjejeniyar kasuwanci ta farko ta Brexit da Japan, abinda ta ce ya nuna kasar za ta iya tsayawa da kanta a duniya, yayin da tattaunawa da kungiyar tarayyar Turai ke ci gaba da samun cikas. Shugaban Gini Alfa Conde ya sake lashe zaben kasar sakamakon farko da aka fitar ya shi wa'adin mulki na uku bayan zaben da aka fafata da ya haifar da tashin hankali akan titina. A Poland kotun tsarin mulki ta soke wani tanadi na dokar zubar da ciki a kasar abin da ya sa kasar ta ƙara rawa kan batun zubar da ciki.